baby, come and bum gidanka ne ina ka fito haka da ziri, me kawo ka gidana haka takanas takanas takanas ta kano nan na zo wurinka na zo kano ta zo wurinka ba ta zo gurina eh Owa to na gane na gane me labari to lafiya lauya na ganka kaman baka jin daɗi ne me matsalar ka labari mai daɗi da ka ban na ce me yake damun ka ba kuɗi ne ko yaya me faru wallahi mutumiyar ce mutumiyar ce kadan daga murya dai ta jini ta ɓata rai wadan wulakanci na zo yunwa ta koro ni na auce ta kasan laulawa yana rage mutum ciki gaba ɗaya na zazzage na zo ina jin yunwa na ce mata yunwa nake ji wai wai bata dafa abinci ba don wulakanci wai ba ta yi abinci ba ka yanzu duk ka zame min damuwa duk lokacin da na zo gurin ka sai ka faɗa min matsala kai bai sa baka da buƙa kana da matsala fa ni na kira matsala kullum sai ka bani matsala me yaya to na me yana matsala ni na zo gidan ku ko kai ka zo gidana to idan na zo jin daɗi sai ka ce kaza matar ka ni ne ma aure eh, ba kai kama aure ba tunda dai ba kai zaka matan nawa ba ko ko man ka je ka ajiye kekenka mu je in taimaka ma ka ci abinci Ba dai taimako na za ka yi ba, dai ka siyan abinci. Shi ne ai. Ne maganar taimako kuma a ciki. Kana da Abinci nawa ne zan ci. Ai ma matsiyaci ba ne ne, tunda siriki na dai bai kuɗi ne a ke. Na banza ai. ne babu komai siriki na kuɗi. kurma zaune an gaye ne na shi ne ai baka sani ba eh. ka san dan wanda mali ne a ah, u hamara ina so na gaya maka mu ga yalla bai lalla ba matsa matsa yalla bai yalla bai yalla bai officer sergeant sajallon sajallon haba haba sajallon ya za ka haka ya za ka bi su wannan yaran ba su da hankali you are not serious idan ka bi su me ka san me zai faru bari gaya ma reni ne inda gwamna ne zo wucewa za su yi masa haka amma idan they are not serious i am mad to i am education i am education people kai ka san wani abu ka dau lambar babur din ba su kudin yaran nan babur din su babu lamba ba ka dau lambar ba eh shikenan kana ji na makwaradiya ce ta ja mana wannan abun di makwarasi ba makwaradiya ba kwadai dai yawwa kwadai ne kawai yawwa kwadai ne a abin da nake so ga gaya yawwa yana da kyau mu tsaya mu samu sana'ar yi fa ba sai mun zo mun yi ritaya lokaci ya kure mana ba a to a wannan magana taka lokacin ritayan ma'ai ya zo saura sati daya amma kai ko me yasa baka gaya mun ba sajan lawan na gaya ma kana kallo kuma albashin mu ya to a wannan watan fa za a ba mu albashin wannan gaskiya ne to kuma na tsaya kuma aka wa abin nan kuryen ge jamalice yar jamalice kuryen ge jamalice ai baka sani ba eh. ka san wannan waka ce lokacin da muka je fasin out kaftin ɗin musani kan wanda kuka a a sani kan ya jamali ya jamali ce eh, jamali hamar kwai eh. kuriyan ge ya jamali kwai ya jamali eh. kuriyan ge ya jamali kwai lai dai mutum dai ya kamata dai mutum ya aure gudun fanfaleki saboda wannan yanayi a ce mutum ba shi da mata irin wannan yanayi da ake buju-bujun na a ce ba ka da mata akwai matsala wallahi sa muke gode ma Allah da Allah sa muke da mata kurma gudun fanfaleki me gudun fanfalaki Oh, falaki da nasi. Ba falaki da kai ci Falaki da nasi ai kullum sai na karanta sallan asuba, sallan azhar sai na karanta falaki da nasi. Kai ci da humi. Gufan falaki. Falaki. Falaki da nasi yana maganin aljanu. Ba haka ba. Eh. Sauri zamu yau zamu gudu. mu ke oh! wasa. Gudu. Eh. To gudu wa biyo mu da zamu gudu. Zamu je mu je kallon bal a take wasa a gaban mu. eh to inda muna sai a take wasu a gaban dole mu gudu dole za mu gudu a ah, dole mu gudu eh buga mu je direba Allah ya so a a gaba za mu je yau a ƙarya ne a ah, hawa, mutumi na a ƙarya ne wallahi a ah, ba shi yiwu na da keke fa na banza me za ta yi mana to Allah kuma sauri yayi mu keke ba ka buwa sai ka je muke sauri kuma ba ka zo kuma ka kafan mu ba ta fi keken ka sauri ba mu shafa da kafa ƙwarai kuwa sai koma gida in yi zamana waye zai baka abinci in ka koma ya kuma haka ne mu je kada ko sisi na da kama bamban yaro ne shi dan gaye ne ya mu je direba ko babbar har kaci ya mu je direba an kurma kenan karkatar banza na da kama Thank you. wulakanci. Sai da na ce miki kuma kar ki kulle kofar nan. Sannan na ce kar ki kulle ba da zan yi ba zan dawo. Amma da wulakanci kin kulle kofa. Wani ake so in kwana. Wani bacci ya kai kace baccin mutuwa. ci mutum da ranci kina ji ina ta buga kofa ina ta buga kofa kina ji na cikin shi kika ki kika ki kitanka mama ce nake yi ba kika ce mene bacci nake yi bacci ke yi mm. ba ce to kirbe mun kofa kina bacci sai kirbe mun kofa saboda mene ne dare yayi dare dare ne yayi mana dare dare yayi sai ki kulle mun kofa kan mene ne kana so a zo a sace ni ne a zo a sace ni a yanka ni wa zai sace ki ba wani da zai sace ki na ga miki kar ki sace kulle mun kofa kuma kika sace kulle mun kofa duk abin da ya biyo ba ke kika jawo na wulaka na wulakanci ne ai ana rana ne nake ji ana buga kofa a waje Oban gida. Mm. babban yaro ne shi ɗan gaye ne lallai ko babbar harka ce ɗan kurma kenan kai na ziru na kama Allah sai zuba wani abu ya faɗo min a rai kurma wai wai kurma kuma ina kake cewa kurma kana magana na magana amma ka ce min kurma kai kake da kuɗin kenan ce mene ne. labari na ke son baka Allah sha sha sha kawai menene me ya faru matata tunda nake a rayuwa na na duniya ban taba ganin mara mutunci irin matata ba me taimaka ka ce menene me taimaka me taimaka haka haka yawa to ka gane eh. dare dare jiya na wanka na fesa turare na yi komai da komai na zo na kwanta bar Allah na ta ki kashe kunnan ta ta ce zamo ba za mu kwanta gado ɗini da ita ba to ka kwanta ka bata a guri ka ji magana ba ka ce menene ka kwanta haka ƙasa ka ba ta sallah kafin zo a ka ce ta yi hakuri ka kwanta kwanta a kwanta nake nake mata magana kaji na ga maka wannan maganan fa wai ta ba iska ce na ce to to baki je islamiya ne. na biya sadaki ni ki ne ke mata ta ce to me na ne rage kuma ta ja tana ta kwana kwani. ka tsaya kai mata bayani ga onken oh, ga mata eh. ina gane na gane eh. na gane ko in ba haka ba kasa za ta rabu eh kasa eh a ah, sai da na share kan gadon babu kasa ko kadan ballantana ta ce wai kasan zai mata ciwo ki dahu dan bala'i baya gane komai ka ce menene baka gane komai kai banza ne ni ne kake cewa bana eh, gane komai baka ganewa na ga lura ne kana min iskanci saboda kai ne da kuɗi ko kuɗin nan kuma ni ma ba zan iya samun su wallahi sai na tafi na baka. ka tafi ka bani eh ina da mai a ah, wallahi ba kai sabo wallahi Allah ina da mai na rantsa da Allah ƙarya kake ƙarya nake babur din ma wallahi ba ta tashi zo dai hankali sannu da zuwa ya sannu me ka so mana wai ne ta shi zai ci soya rike ba hankali kada ya zube na ji kina bari na mace kwai sosai ma na da kama babban ne kurma kenan dan kurma kurma ne na da kama abin ba ba a ci wannan matan mutum kuma da kwaɗayi na wallahi na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama babban yaro ne gayi da kuma babban Ko kwarai kwarai a ciki haka. Kada ya ci barar. Wallahi kina bararwa sai kin biya da Ina kwa yake? Kwai da suya. Shi ne wannan. Da azifuci Amma Allah ya yi abin kunya wallahi baban ki asara abinci ba ki girka ba kwai ma ki giya wannan ba ki soya ba yanzu wannan ni ba zo ba komai ba kin cikan wannan uban tarkace a cikin kwai na da kama na da kama na da kama sajan bala wai kwa akwai kuɗi a gurinka da za mu sha wannan shayi oga lawan kenan <laughs> yakan ban mamaki wani lokaci wannan gaskiya ne <laughs> ka san ni buri na kawai daga an karya fa kenan fa <laughs> ba ka da matsala daga dukkan alamu ba za mu samu matsala wajen moni ba yi wannan gaskiya eh. no eh. kuskure a kan wannan harkar hada shayi eh, ka san turanci da manoma shi ne turanci eh koya man get ready ke ba turanci ne ba ta sai ba ah, abinda nake so da kai jirgin shayi tashin farko ka zaɓi gurbin biredi ka yi mana kyakkyawan yanka ka gane ko? ka buɗe tsakiyar sa ka sa mota yawa sai ka dakar mana kwai kaman hudu ba da mu a kai ya sa shi da ai ka san saboda mu dan yi jin kaɗan haka Shi ka dakar mana shi uku ne ka dakar mu uku an gama eh da ke yawa sai ka kela mana tuya kai mana kwai da kwai da kwai na duwa, ka gane ai a san kwai na duwa ko kai ba a raba mu da korafi in ka tashi ka samu madara rabin gwangwani ka samu naskiya, faket uku ka samu liftan shida eh ka hada su sai hadin kauri eh, eh idan ka tashi zira bota din kai mun zo toto ka gane abin da nake nufi yawa ba da mu mamaki ashe kuna yin shayi soban kaga wannan jirgin nan masu harkar shayi kaga jirgi ba wannan kai ya ka soya mana kwai sai ka ce shashaka wannan a wani kunne wallahi sai ce yan tsalace wallahi Allah sai ce yan tsalace me kin kenan wannan zan tsala maka zagi fa yaya wanki wannan gaba da kai ya taƙi cin tuwo na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama na da kama ya da kama, ko gaskiya wallahi wallahi wannan sinima da muke zuwa ni ya fi mu kwanciya to yanzu dai ka shiga gida ya za ka shiga gida Wuta sama ma ai haura nan akwai hanya. Ina san hanya na. Akwai hanya. Ni dai zan tafi. Ba za a murke ta gobe. Ina fashe ba hankali ne. yanzu inda na dawo gidan nan ba ta yi bacci ba wallahi sai ta addabe ni da surutun nan nata haba da Allah bari na je na shigo da mashin ɗina tunda tana bacci ba ta sani duk uwa ma yanzu ta yi bacci ai yara su ne musibin duniya ka dawo? To, Allah ya dawo da mu. Karfe nawa yanzu? Ah, to ina ji yanzu ai ba zai wuce ko biyu da kwata ba ko baba. Wato kai ba za ka dinga jin abin da ake gaya maka ba ko? Hmm? Haba dan Allah, kai ba su yi ba, kai ba siyarwa ba. Ka dinga zuwa kawai kana kaiwa dare a waje. Kai. Dukkan wani yaro yana cikin gidansa a kwance, amma kai ban da kai. Da alama dai baki gama ba kenan. akan wannan rashin mutuncin naka ko sai na ce ma mutunci kaji na gaya maka Baba ki je ki kwanta mana. Niemand mehr. Menene? zan iya zuwa ba na dawo gida. Ba da daddare sai ya zo. Kinga, kinga, kinga. Ba sai kin bayani. Na san me ki faruwa. Amma haƙuri zaki. Kin ji ko? kin ga kina so ki samu yaya yaya eh to yawwa abin da nake so da ke shi ne ki haƙuri ki je ɗakin miji ki zauna duk umarin da ya miki ki bi kin ji ko kin ji To, za a fitan ne? To, za a fita bawa gaji. To sai yaushe kenan. <laughs> Baba, ai sai ran da Allah ya dawo da mu. To ka buɗe kunnen ka saurare ni. To. Kaga, ko fa mutuwa za ka yi sai na gaya ma. <laughs> Baba yaushe ma zan mutu ni yanzu Allah na tuwo bai aka yi da maza ba. Idan ka kuskura ka kai daren nan da kake kaiwa, to ina tabbatar maka da cewa sai dai ka kwana a waje. Eh? Baba? Kai ba su yi ba. kai ba siyarwa ba sai ka dinga tafiya kana kaiwa dare a waje kama ba mai jere an yi albashi eh, na ga baba Usaini a correlation ya kasa ya tsare akwai harka an yi albashi na gaya ma <laughs> Allah yau a cikin jin daɗi nake da Allah jiwa Allah kuwa kai ai na gaya ma yau ina zuwa ina zuwa ina zuwa waye ku kai kai kai kai kamar ni ina matsayin ma'aikaci caca kanka da kanka kaga ta tuwa kaga ta miya kaga ta tattasai da tumatir don wata ayu don buraza waye wa me yake cewa ni hajera ta ihu ba na jin me yake faɗa ya zage mu ya zage mu an zage ka kai waye kai kai kai jaje kanka kai da kanka ba ma abin da yake aljihunka ba mu ai ban san ku bane ban san ku bane ma gashi yaya ya ma ka ga wa dan sanda آمين يا الله آمين يا الله اللهم مبارك مبارك يا بركين جي nan laifi a ranmu ki ci ne laifi kin san duk wasu ma'aurata da ke akwai irin wannan alaƙa da kuma dangantaka tsakanin su. Me yasa uba wani da kwanaki ta tafi sai na yi bacci. to wannan kuma ki haƙuri zan mishi magana kin ji tashi kake daki kai kai, kai, kai, inna kai, wa inna kai, kai, kai, kai, an kai, fashi kai an kai, fashi an kai, ni kai kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kar ka kuskura kirawo ka da kai, ɗan sanda fa Kasar aikin dan sanda aiki ne na jajirtaccen namiji hatuwa kana mutane iwa kan titi ranka daɗe wuka aka zare min su kai mun barin makauniya wallahi sai da su kai mun baiti uku na mari har da interval tsaya da Allah eh? kana dan sanda sibilan ima kwace to ranka daɗe wuka suka zare min kamu uku eh za ka iya fita a guje ko in dai mari ne aka yi ma barin makauniya na farko za ka iya fita a guje su wane ne suka yi maka wannan fashi da kai haɗe su ɗan kurma ne shi da abokinsa ɗan kurma da shi da abokinsa eh sa ɗan kurma eh ɗan kurma ne yi maka fashi da eh, maka da wuka ɗan kurma ɗan kurma ne zare maka wuka eh to shikenan ah. ɗan kurma ne ya zare ma wuka eh suna wannan layi ni dai ban san inda suka yi ba da yake barin makauniya suka yi min in wani layi suka bi wallahi ran kai daɗe ban ga inda suka yi ba don ɓarin makauniya suka yi mun yanzu nan mutum ke ce min kin na dawo wallahi mutumin da yake ce min ai yau kin mana girki kin dawo a shar kun samu matsala ma kin koma gida gaba na ne ya ce min idan mace tana faɗa da mijinta wata za ta shiga au au au haka haka haka haka zancen yake ah, ai ki zauna lafiya a rayuwa sai an bi miji ai ka ci abinci ah. amma taliya ce da nawa ikon Allah ha gaskiya na wuri ne kama da mutum eh! bai kuma yaro ba a ina zuwa ina zuwa a isa sai na duba na ga yaya harkar take ga nawa ne a'a Barin ɗan wannan tawo. Za ka zagaya a bayan gida ne? A ah, dole, <laughs> dole a yi yawa wannan harkar. <laughs> rayuwa ne haka tuntunikin ajiye na anan na ta ki na ta ki ba ki zo ba ki na na zauna a nan gura har barci na su mai mene ma kuma malam kika ce mene na ce mene maka Owa ba ba ba ba ba abin da kika min kawai na rufe kin kin zauna nan kin ban na nan gurin ina zauna nan? ina ta jiran ki kai da ni zaka zo waje na ne kin ce menene na ce ka gaya min zaka zo waje na ne ah ban gaya miki ba a to a gaskiya ki a kin fi ni gaskiya Eh, dama oh, gobe tunda na gaya miki yanzu gobe da daddare zan zo na zo zan ganki haka gani to Allah ya kai mu abi abi abi abi abi abi na da kama na da kama na da kama na da kama eh, ne wannan yarinya Kuma ta ce mara me ake ci. Oh ka a ah, to shike na zo mutum. Bangaye ne dan kurma ke kenan dan kurma kenan. Mama na. Kurma ne. Ina fata da lafiya. Ba lafiya. Ba lafiya me faru? Kishi ya zai mutu. Ni ba zai iya zama da shi ba ka zama da shi kawai. Kishi ya zai mutu. Kin ga yi haƙuri kin ji? Zan zauna da shi zan yi magana da shi. Kin ji ko? Baba, gaskiya ni ba zan iya zama da kishiya ba. Ki kwanta da hankali. Ni kaina ba zan bari a min kishiya ba, kin ji ko? Wallahi in kishiya ni ba zan zauna ba, tafiya ta zan yi. Ba zai ba, zan yi magana da shi. Kin ji? Ki Kin ji ko? Kuma ki yanzu ba ke ba an iya ba wani abu ke mishi wanda baya so? Ni na mishi komai. ki dai zauna ki nazari in akwai da ke mishi ki gaya min kin ji